الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أحد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين باهك السلام عليكم ورحمة الله idan ba a manta ba a darasin da ya gabata mun tsaya karshen aya ta sha daya a cikin wannan sura mai albarka suratul an'am yau kuma za mu tashi فاوتون آية تقوم شابيو إن الله في كل من ما في السماوات والأرض قل لله كتب ربكم على نفسه بها نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمن فيجمع بينكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون in ka ce da su liman ma fi samawati wal ardi wane ne mulkin sammai da mulkin kasa yake halittan sama da halittan kasa da abin da ke cikin da abin da ke tsakanin su mallakar wane ne kun kace da su lillahi mallakar Allah na shi kadai in lam yaquluhu in su ba su hakan ba la jawaba gairu domin babu wata ansa sai wani wato ubangiji ta'ala shi yayi tambayar shi ya baiwa kansa ansa irin wannan tambayoyi sun zo a cikin alqur'ani a wajen saurare daban wato hikimar da ke cikin shine tabbatarwa ko kisar da sako ga masu karanta alqur'ani cewa mutanen da wannan tambaya ta sauka a kansu tabbatacce a cikin an a cikin bukatun su wannan shine ansa da haka ba a jira sai sun faɗa ba Allah ya ƙara sabon a ci gaba kada ba ta lokaci da ma tun haka ne a kai ce kul man yarzuqukum min as-samawati wal ard sai ce ne kulillah wato ko sun faɗa ko ba su faɗa ba ma haka nan wa inna aw iyyakum la nahudun aw fi dalalin mubin to da haka ne ce kullu mimma fi as-samawati wal ard kulillah kataba ala nafsi rahma ubangiji ta'ala ya wajabta wa kansa rahma lafazin kataba na nufin wajabta wanda suna fasara shi cewa qada ma'ana ya zartar ko ya hukuntar da rahma bisa ga kansa fadlan minhu wato dan falala ta subhanahu wa ta'ala ba dan cewa akwai wani aiki da yake dole a kansa ba وفيه تلطف في دعائهم الى الايمان اتكن wannan bayani akwai tautata harshe wajen kiran su zuwa ga imani su waɗanda ba su imani ba ubangiji ya wajabta wa kansa rahama an gane wannan ya tabbata cikin hadisin bukhari da muslim na abu huraira annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya rubuta a can wani littafi da ke wurin sa a al'arfi yace inna rahmati taglib ghadabi a wata riwaya inna rahmati sabaqat ghadabi rahmata tana rinjayar fushina Rahmata ta riga fushina ubangiji ta ala ya riga wajen sa kansa rahama an gane ku shi yasa rahamar waɗanda suke samun ta wato san waɗanda suke rasa ta yawa ba ba wanda bai same ta ba a rabon duniya ko a lahira ne aka ware waɗansu daban amma a duniya kowa ya samu al-mu'min wal kafir saboda wasi'a كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة وأن وده جملة تدبان الله تللي زي تاركوا إلى يوم القيامة يزوى رانا تاشي القيامة ليجازيكم بأعمالكم دي مكتا كمكو دي إلى أيكم لا ريب فيه في وأن يني رانا تاشي القيامة يني ندبابكم كنتو أغريكي babu kokonto a gare shi wato dangane da mummunai kenan ba wai dangane da kafirai ba jam'ukum wato tara kudin babu kokonto a cikin sa aw yawmul qiyama ko kuma ita tashin kiyama din zuwa ta din ita ma babu kokonto cikin sa alladheena kafaru anfusahum fa hum la yu'minun lalle wanda suka samar da kawunan su da ta'arudi halil azab kai da suka bijirar da kawunan su dangane da fushin ubangiji tunda ba su yi imani ba mubtada un bala yace wannan mubtada ne alladheena kafaru anfusahum khabaruhu khabar din sa shine fa hum la yu'minun su ba za su yi imani ba ai fa kufranuhum adamu imanihim kafin wasu ita ce rashin imanin wato wannan kamar baya ga labari ne ga wani samfuri daga cikin kafirai waɗanda Allah madaukakin sarki ya riga ya san cewa ba za su yi imani ba illal ladzina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم wannan wani samfuri daga cikin kafirai Allah yake ba da labarin sanin shi game da zukatan cewa ba za su taɓa imani ba an gane ko ba waɗansu gungo ne na kafare aka ware ka waɗansu ne daban waɗanda Allah ya san su da haka kuma yake lallacin annabi dan kar annabi ya ba rai in ya kira su dan musu ansa ba dan su an riga an zartar ba za su imani ba to sai وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم دلائل التوحيد كيف وتدليلين كده التوحيد وله ما سكن في الليل والنهار سكن انا نقول ابن يزونا ابن دي يسا زمان billahi a cikin dare wannan hari da kuma cikin yini abin da duk ke raye cikin wannan rabb guda biyu shi da dare da rana lahu mallakar Allah to na bane wanda ba cikin dare ko cikin rana kuma ko ikina ya da ce mallakar sa ne komai da komai amma take wa lahu ma sakana fil layli wan nahar ai ma Allah fil layli wan nahar abinda duk ke raye ko abinda duk yake da matsuguni a cikin dare ko cikin rana dukkan sa mallakar Allah ne ai kullu shay'in fa huwa rabbuhu wa khaliquhu wa malikuhu wani irin abu Allah shine rabbu dinsa sa wa khaliquhu shine sa wa malikuhu ko mai mallakarsa wa huwa as-sami'ul alim ubangiji shine mai tsufantuwa da safar as-sami'u wato mai ji kenan lima yuqalu dangane da abin da ake fada al-alimu sannan kuma masani bima yuqalu dangane da abin da ake aikatawa ko abin da aka faɗa ya ji abin da kuma aikata aka yi ya sani sai dai قل أغير الله أتخذ وليا السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل كتير غير الله اتخذ وليا ينزو ولن الله في ذلك اما تيم متي مكينا وانا دل لوكتين da nake da koka sai in kai wurin ka danye kusa da mun hawaye ba zai yi ba yadda ku kuka riki gumaka kuke kai wajen su ni ba zai riki gumaka in kai na wajen su ba ni sai dai in kai wajen Allah kadai a ghairar Allah attakhidhu waliyan wani Allah kuma shi zai rika a matsayin waliyi na mai dukkan lamari na mai taimako na wato istifham ne na inkar kira a abuduhu har yanzu in ce zan bauta masa fatilis samawati wal ardi alhadin ko Allah shine wanda ya kaki halittar samai da halittar kasa ma'ana mai iko halittar sama da kasa shine ake roko idan an tashi roko shi ake neman taimako wajen sai an tashi neman taimako shi ake neman agajin sa wanda ko bai halitta sama ba bai halitta kasa ba to labuda ya kuna ajiza dole ya to magajiye ne amma malikin sama da kasa ne wanda ke da cikakkiyar kamala shi ke da sifofi na yabo da sifofi na kamala hafi da samawati wal ard wa huwa yus'imu wa la yut'am daga cikin sifofin shi ne ke ciyaswa wa la yut'am ko ba a ciyar da shi shi ke arzikawa shi ba a arzikawa ba a arzika shi inna Allah huwa razzaq dun quwwatul matin da ya halitta bayi ba wai dan su ciyar da shi ba ba dan su tara masa arziki ba a a dan hikima daya dan su bauta masa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yudayyin domin shi yudayi ne wala yusa Allah kike cewa ko ba a ciyar da shi wanda ba Allah ya a duk wanda ba Allah ba shi yasa duk inda mutum ya kai da kamala da girma yana bukatar ko muridai su masa hidima wanda ya dauki nauyin kawo shinkafa duk wata wanda ya dauki nauyin kawo tefane wanda ya dauki nauyin zuwa umara duk shekara wanda ya dauki nauyin kujera kujera wanda ya dauki nauyin rigar sallah hakan kofi na mata kayan yara biyan kudin makaranta ya zama yi ba musulmi <laughs> ya zama yusu abu kenan wato a nan gurin daga cikin sabbobin sa na gajiyawa ma wannan baya iya yi da kasa sai dai a yi masa da ya kamata yi kazar kazar yana da rumfa a kasuwa ko yana da ofishi ko yana kwadago ko yana noma ko yana kiwo to Allah kalli ya samu wani alkamalul insani kamala ta adama amma lokacin da ya zanto yana kwantaki ma zaune wanke goma ta biyar ko da wannan da ya tashi zagin mutaya da ya tashi zagin wannan ne me yake ce masa ita da ilma karima la tarhal bi guyatiha wa fa innaka anta sa'imul kafi yace in kaga ana halin girma ko ma gefe guda baka tantance shi wa qaut zauna nan inda kake ba ka da gona ba ka da rumfa fa anta sa'imul kafi kai sai dai a ciyar da kai ko sai dai a maka tufafi bai na kamala ta to mutumin da yake bukatan ce ba ne na gidansu ya kai masa to kuma shi zai ba da gabara dan Allah mutumin da yake bukatar riga sallah kuma shine zai masa gafara kuma shine zai yi gaba baka aljanna kai ka shige masa gaba ya samu tamfa kai ka shige masa gaba ya samu riga sawa shi kuma ya wannan dan Allah da atamfa da riga sallah da tefanan yau da gobe da aljanna wanne fi tsada mai arhan baya iya yi ba sai da ka shige gaba ya samu ya maka mai tsada ka tuna sauran aiki kin wal a ghayra allahi attakhidhu waliyan fatir as-samawati wal ard wa huwa yut'imu wa la yut'am ubangiji shi ke cewa ba a ce da shi ay yarzuqu wa la yurzaq al jawabu la an wannan tambaya shine ba zan yadda ba in riki wajen Allah wanda yake wannan an sar wannan tambaya shine wato ba zan yadda ba in riki wajen Allah a matsayin waliyi na mai kusantar lamarin kul kace da inni umirtu an akuna awwala man aslam ni fa an umarce ni in kasance farkon mai mika wuya farkon mai shiga musulunci kafin abin nan da nake kiran ku zuwa gare shi ba wai ku zan kira ba ni in koma gefe guda ne na riga ku shiga so nake ku biyo ni ka ga ta farkin gaskiya shi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam bai cewa sahabbai ku sallah sai ya fara yi ta sai ce sallo kamar aikin wani da yake ku yi aikin haji sai ya tafi tare da kai sai ce ku zo ni a nan da kai da yake a fita jihadi sai kuma ya fara fita da kansa bai sai ba ku je ku yi sallah ku je ku yi azumi wannan shari'a ta ku sai da magari ne kuma yana da hakika sai ni kadai dan Allah mutane su rinka fahimta yadda Qur'ani yake wallahi ka fahimci Qur'ani ba wanda zai rikita da kai duk abin da annabi ya sa mutane ke da yi kuma amma ina ma'anar wani kuma ya zo ya sa ka abu kai ya ce wannan ga magarin mutane mu kun guna abu mu muna da hakika mu muna da ilimin ba ne ko kun guna da zaki da aka ce ku ga mun yi barna wannan ku da ku ga dan zahiri da ku muna da baki to annabi da zahiri ne gaba daya sallallahu alaihi wasallam kace da su ne farkon mai kauya inni umirtu an kuna awwala man aslama to wannan ba yana nufin annabi ne farkon musulmi ba dan wadan suna iya kafa hujja da wannan bisa ga cewa annabi ne farkon musulmi ma'ana ne farkon halitta abinda ake nufi ana awwalu man aslama min hadhihi al-umma farkon wanda zai mika kawai a wannan al'umma ta karshe ni domin kafin annabi da ma an yi musulunci sallallahu alaihi wasallam annabi ibrahim alaihi salatu wa qala lahu rabbuhu aslim qala li aslamtu li rabbil alamin aslamtu li rabbil alamin wa wasa biha ibrahim banihi wa yaqub biha ana gurin bamiri na kuma zuwa ga al-milla al-mafhuma min qawlihi aslamtu al-millat al-islamiyya kenan da ka sai wasiki da ita shi da yaqub duk suka wasiki da musulunci ga ƴaƴansu kowane sai ya ce wa yansa ya bani ya inna Allah safa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum ta ku musulunci da. kowane annabi da musulunci yake annabi Musa wa qala Musa ya qawmi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin fa qalu ala Allah tawakkalna rabbana la taj'alna fitratan lil qawmi zalimin annabi Yusuf yake tawakkali musliman wa alayka lil salihin fa akhadna man kana fiha min al-mu'minin fa ma wajadna fiha ghayra baytin tunda ta kawai a ce annabi ba shi ne farkon musulmi ba farkon musulmi cikin wannan al'ummar amma tun da kan da annaba da suka gaya kowa da musulunci domin inna dinin inda Allah ya kul <laughs> inni umirtu an akuna awwala man aslama wala takunanna min al-mushrikin kuma lalle ku kar kasance min al-mushrikin wato aniki cikin mushrikai ne malai ce man aslama lillahi min al-ummati ai ana fardun min afrad umma wa lastu bi amma amuruhum bihi ni din nan sai ne daga cikin daidaikon al-umma ta wato ta fuskar yin imani da Allah ba zan zanto ba a gefe in daina yin abin da nake so su fa yatruku ila shakkin sai wannan ya bayi zuwa ga a samu shakka fi tarafu alaihim wajen ta yaya zan samu dauka akan su in ce ku yi alkhairi ne kuma yi in ce ku bin sharri ne kuma in ji gudan sa ta yaya zan samu fifi ku a kansu yadda zan samu fifi ku akan su ku yi alkhairi sai su riga sai samu na riga su yi ku ne san sharri sai su samu na riga su yi ne san sa kaga wannan shine zai saka samu fifi ku kan mutane a ce duk wanda yake yi alkhairi shi kuma yake yanzu zai samu fifi ku ne kenan yanzu kamata ya rufe ji mai mujja da mujja ja kai kuma sai ji zama muridi inda yayi barna amma mutum yake yi alkhairi yana so ya samu fifi ku kan ka sai ya rika me ka ji jarri sai ne gare ta ke riga ka ne santa to sai samu fifiko akan ka dan ya samu kamala kenan sama da kai amma yi kaza kai kadai ki a to kai ne ta baka bai ce eh, to dan kai ni ina kan hakika ne kai kana kai shari'a suka ce ma dalla ni na ya tani ina kai shari'a dama Allah ce da annabi sun maja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun kai kawai inda kake baki ga ni ga wannan cikin wata sura suratul jafiya suratul jafiya ni ga wannan cikin suratul jafiya kai kuma ka wannan ka ci gaba babu aiki ka babu kuma da ke ci gaba من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز in ka ce da su in ni a kafa yana a sai ni fa ina jin tsoro in har na saba ma ubangiji na bi ibadati da yi na wani bauta wani sa ina jin tsoron azaba yawmin azim azabar wani ne wanda yake mai mai girma kuma yawan kiyama shine ranar tashin kiyama shi yasa annabi fa kowa jin tsoron Allah kuma da wannan ne ya fi kowa matsayi kenan a wajen Allah din shi da kansa yake ana akhshakum wa atqakum lillah ni na fi ku jin tsoron Allah na fi ku kiyaye dokokin Allah sallallahu alaihi wasallam to haka mutum na samun girma a wajen Allah gurgurdan yadda ya tsara shawarar jama'a zamanin sa kiyaye dokokin Allah da jin tsoron Allah din ka ce da su ni ina jin tsoron azabari ne mai girma man yusraf anhu wanda duk aka kautar da shi bilbilai da mafi'ul kenan man yusraf anhu wanda aka kautar da azaba anhu gabanin ranar tashin kiyama yau mai izin a wannan yini ba ka da rahima to hakika Allah ya ran ya ramshe shi a wata kira'a man yasrif anhu duka wanda Allah ya kautar da azaba gabanin sa sai zato yasrif fa'iluhu Allah subhanahu wa ta'ala ba zai wato yaudu Allah ta'ala bilmina ila fa'il faqad rahima to lalle Allah ya diga sakin wa zalika huwa al-fawz al-mubin wa zalika al-fawz al-mubin wannan ko shine rabota wanda yake mabayyani ai annajatu zahira wato tsira wanda take bayanan Allah ya kautar a ranar kafin kiyama ya Allah وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير وإن يمسك الله بضر إذا هر أبنجي تعالى يشافيك دوت سوتا بلا وتولى بلاء كمرض وفقر كمر فلوتي كمر كموت سوتا تبي بلا كاشف له إلا باب وندري ياي ولن سوتا سيدي الله wa in yamtaska bi khairin idan ubangiji ya nuface ka da wani alkhairi ka sihhatin wa zinan kamar lafiya kamar wadata kamar samun mukami to fa huwa ala kulli shay'in qadir ya Allah mai iko ne akan kowane irin ma'ana wannan abin da ke nuna mana mulku durri wan nafi lillahi ta'ala bi yadillahi ta'ala an-nafu wa cutarwa ko amfani a hannun Allah yake a wata ayar wa in yumsika Allahu bi bala fala bala lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli idan ubangiji ya nuface ka da sharri ba wanda zai yaye maka sai ya kaddara cuta ya kaddara talauci a gare ka ba wanda ya sai sai maka wannan sai idan Allah ya kaddara maka alkhairi dukiya lafiya wani mukami da zaka samu ba wanda ya sai sai ba haka ba dole sai abin ya tafi da haka sai mutum ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai in dai ka bage wurin Allah to babu wanda kuma zai zo firgitar da kai ba wanda zai razana da kai in dai ka fake ga Allah ta'ala to shine sai wa yuzza bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne kan komai wa minhu masuka bihi wannan kuwa yana daga cikin ikon Allah din ya tafe ka da abin da ya so na alkhairi ko kikin sa wala yakadu ala rafihi an kadairu wani wanda ba Allah ba ba ya da ikon ya mayar da hannun agogo baya game da alkhairin da Allah ya turo zuwa gare ka dole sai alkhairin ya zo ko wani din nan yaki ai mun ta faɗa muna lalatawa dan isarwa da gamsarwa cewa duk wani wanda zaka dauka a matsayin shi ke da amfani ko cuta sai ka samu cewa wato ba duka mutane da suka yi da ba ba haka bane ba idan ka ɗauki wani waliyi kace misali walewa ne shi ne ke da tafka a hannunsa gaba daya ta wasu an sanarwa to sai ka bincika ba wai a duniya gaba daya ba a garinka akwai waɗanda ba sa tare da wannan wali a garinka kaɗai kar a je ko ina akwai wanda sun masa tawaye su kuma sun naɗa wani sun ce wannan shi ne ke tutarwa wani ne ke amfanarwa kai ka na wannan rawa su ma sun kada wannan rawa ka ce na shine sayyidul auliyai su kuma sun ce na shine khatamul auliyai la bada ba'dahu ya mulki qiyamah yanzu kowa ya saka shi a cikin yanzu ina adadin waɗancan wanda suka nada ba suna ci suna sha suna auratayya suna da gidaje suna da motoci akwai sojoji akwai yan zanda akwai immigration a cikin su ba sa tare da wannan waliyin naka da kai itikadi shi ke bayarwa shi ke alawa to ya aka kai ka tabbatar da ba za ka gane eh, sai ba kai da kanka ka tabbatar ba ne haka kai ma da kake tare da naka wanda kai wa nasu tawai sun nasu ne kai kuma kana tare da wani wanda ba ba kana ci kana tayarwa kana ci kana sha kana sura kana da mukami ko da suka ce kike ba ba ka tare to ya bi ta mutum sai kuma waɗansu suka zo suka ce duk waliyan na kuwa a yadda da su ba ba sa ciyarwa ba sa cayarwa ba sa ansawa sun yi wa duka tawaye kuma suna ci suna sha suna auratayya suna da mukami a cikin gwamnati suna kasuwanci kuma duk an zauna lafiya ba abin da ya faru waliyan suka ce duk kansu ba abin da ya faru ko ba abin da zai faru to yanzu dan Allah duk wannan bai nuna cewa a ce duk wannan da aka ba su mulki ba su mulki gobe ba yanzu a wurin tun da an yi musu tun da mun yi musu tawaye ba mun zo mun kare ba kowa zo mun kiri a nan haka ko kowa mun kiri ne ne ke mun kiri ne ba mun kiri ne to mun zo mun kiri ko mana ci mana ta ko mana ba ashe yanzu bai isa ba isna gare ka jiga ne gajiya wai wancan tun da yana da iskan ne sai kuffan da ba sai wani ba yana da ikon wannan sai sai kuffan duk gaba ɗaya ne malaka amma ba da wannan ikon ashe abin hannun wake Allah wa in yamsaka Allahu bi durrin فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير نعم سوره الانعام كده عند مكي اذا انت كوما تنكل تكل سوره يونس وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم اذا انت كوما سوره المال وما بكم من نعمه فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجارون وسؤال ما يرجع هنوني با با كلها هنوني ko sai aya ta gaba kika wa huwa al-qahir fawqa ibadi ubangiji ta'ala shine mai rinjaye al-qahir mai rinjaye bi ma'ana al-ghalib mai rinjaye fawqa ibadi sama da bayansa to wajen wannan fawqiyya din wadan suka ce ita ce fawqiyya ta mulki fawqiyyatu sultan la ta makan ahlus sunna wal jamaa suka ce fawqiyyatu al-ulumi wa ta sultan wa ta sha'ni wal qadari ubangiji shi ne sama da kowa da fuskar rinjaye shi ne sama da kowa dan ya ta kan nan ba wani wanda yake sama sa cikin halittunsa shi ne sama da kowa a cikin zukatan wanda suka yi da suka yi imani shi ne wa huwa al-qahir fawqa ibadi ubangiji shi ke sama da bayinsa wa huwa al-hakim al-khabir ubangiji ta'ala mai hikima cikin al'amuran sa al-khabir kuma gwani bi bawatanihim wajen sanin abin da yake cikin batinin su mutane kaza wahirin kan farzahirin wato ubangiji ta'ala ya san komai cikin waɗannan ababu to sai قل عن شيء أكبر شهادة قل الله بيني وبينهم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد هو إنني بريء مما وإنني بريء مما malam ce a suratu makkiya sanin ku ne dai wannan sura makkiya ce tada kun nasa ila imani billah tana kiran mutane dan su imani da Allah wa tauhidihi suka kai war risala tana kiran mutane dan gaskata sako da aka turo annabi sallallahu alaihi wasallam wa tilka rasul sai yadda kuma da gaskiyar manzon allazi huwa al-basharu alladhi ya'rifunahu wanda mutum ne irin wanda suka sani fa ja'ahum bi shay'in ghayri ma'budin indahum ya zo musu da wani abu wanda ba su saba da shi ba wurin su fa yumkin an yatlubu Allahu ta'ala wannan za su iya sa su nemi shaida inda dan da zai kawo musu sabon abin da ba su da sabo da shi zai bukaci neman shaida ala da awan bisa ga da'awar sahabi wannan da haka sai Allah ce kul ayyu shay'in akbar shahada kace da su ayyu shay'in akbar shahada menene yafi girman shaida malai ce tamyizun muhawwalun an mubtada wannan kamar tamyiz ne wanda yake wato muhawwalun akbar shahada wato kamar tamyiz ne muhawwalun an mubtada wannan kaida ce tanawu ka ce da su Allahu shahidun baini wa bainakum ma'ana in lam yaquluhu in ba su fada ba la jawaba ghairuhu babu wata wato ainihin ba wani ansa sai wannan kace da su Allah shi Allah shine shaida wa هو شهيد da وبينكم حين بيتنا تكان ميدكم على da بك da ita. wajen kulli Allahu shahidun baini wa bainakum wato akwai ne irabi guda biyu da malamai cewa dinan imma dai kace kulli Allahu shahidun kun Allahu shahidun sai zanto Allahu mutada shahidun kuma haka kuma kana galibin malaman nahawu suka ce lafzul dalala ana shine mubtada shahidun kuma kabar ma'ana da aka ce ayi shay'in akbar shahada wani abu ne mafi girman shaida wanda zai zame shaida bisa ga cewa ni manzo ne zuwa gare ku wa kuke so ya zama shaida kafin su kawo shaida mafi girma sai Allah ce Allahu shahidun shi Allah shi ne mai shaida din duk shaida mai shaida bayan ta Allah ma'ana in kun ki gaskatawa kun kare ta kuce ni manzo ne to Allah ya bada shaida kan cewa kuma ni wato kun ba manzo bane ne Allah kuma ya bada shaida ni manzo ne yanzu kai da rawar ku ta ni ba manzo bane da sai dawar Allah ta cewa ni manzo ne wata za ka fake ta Allah da ita ce ne akbaru shahada ita ce akbaru shahada an gane ku to shine sai suka ce Allah lafzul jalala da suka da shahidin kuma sai zanto kaba waɗansu su kuma suka ce a da aka ce ayi sai in akbaru shahada sai suka ce kulillah ka ce Allah wai ba ka ce shahidin din ba sai zan to shahidin din khabar ne na wani mubtada din daban wanda ake kaddara shi huwa shahidin yi wa baini domin da ka'ida idan an yi tambaya irin wannan man inda ya kasance zai nuna nan sai ka ce me zai wa ya shigo yanzu sai, wa ya fita zai ba za ka ce ba zai ya shigo zai ya fita kai na mai domin kalmar shigowa ta riga ta gabata cikin ne tambaya da haka ba a bukatar ta cikin ne an في wata fahimta kamar can wa ma qadara Allah إذ قالوا ما أنزل الله على بدر الميتين قال قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه كرافيسا تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم كيف قل الله هذا كتابنا قل الله ولكن وقل الله أنزله da wannan zan fitar da kaga walillah magana ta kaga nan ma ayi kai in akbaru shahada walillah sai dan tafi ne akbaru shahada ne amma sai walillah shahidin ya zama mai kina suka ce dan haka wato wannan shine zance mafi dacewa dan shi zai dace da wannan ayoyin da alqur'ani domin sai zanto shahidin sunan wato kabar ne nono da ko shahidin bai ne wa bai waɗancan kuma kuma ganin lairafin farko suka ce lairafin mu baya bukatan takadiri sai da ku nake bukatan takadiri al-aslu fil kalami adamu takadiri wa la yasaru ila takadiri illa li daruratin tujibu bal asalin magana ba ta bukatan takadiri dan sai kun kadara an bai da ku mu da mun riga mun inda da ku kuma sun je sun yi tafani a lairafin qul illahu shahidun bayni wa bainakum wa uhiya ilayya hadha al-qur'an wato an yi wahayi zuwa gare da na wannan alqur'ani li unzirakum bihi domin in yi gargadi da shi gare ku wato yana magana da mutanen da ke raye a zamanin sa wa man balag da wanda qur'ani zai isa zuwa gare ko da ba ni na kai masa shi ma dai gargadi na ne zai karba an gane ku ay aqbul ala balil unzirakum wannan wa man balagha din wato aka bi ne akan balil unzirakum ay wa man balagha bil qur'an min al insi wal jinni wato da wanda wannan qur'ani zai kai gare cikin mutane da aljanu a duk inda yake na zo da dai in yi masa gari ko da ba ni ya samu ba ko da wanda ya isar masa dan ka annabi ke balla zuwa ne wala aya a innakum latajhaduna anna ma allahi alahatan ukra shi yanzu ku kuna masu jaidawa da yarda bisa ga cewa tare da Allah akwai wadansu allolin daban yanzu kun yi da wannan istikhamu inkara irin wannan tambaya ce ta mutu annabi na nuna bai dace bai da wannan mutum walla ka ce su to ni ban yadda da wannan shaida wa irin ku ba cewa tare da Allah akwai wasu alloli wadanda kuma za a bauta musu kuma bautar kuma ta zama ta gaske ban yadda da wannan ba kul inda ma huwa ila wahid ka ce da su abin bauta ne guda daya Allah ta wa innani bari'un mimma tushrikun kuma lallai ne da barranta daga dangin abin da kuke aikata wato abin mamaki aqida ta wala'i da bara'i tun a makka aka fara yanzu wannan a makka ne surkul al'am ta gama kiyar lokacin musulunci bai kafa daula ba yake da sojoji yake da karfi amma tare da haka ce annabi ya fito ya kawo ya ga dangin abin da duk ake bauta ba shi ne bari sai ya karfi wai je ya tsaya wa mutum su cikin wannan dangin bautan nasu yake san bai da shi ba wa innani bari'un mimma tushriku ni din nan ina mai barranta na yi fito na fito daga dukkan abin da kuke farkanta Allah da Allah da kuke hada shi da Allah wajen bauta ke min al-asnam na wato an cikin gumaka ketika Al-Latina atayna'um kitaba ya'arifu lahu kama ya'arifu la'abada Al-Latina qasimu الذين آتيناهم الكتاب وأن دمك بهم للكافي وهم علماء اليهود والنصارى دون معلم اليهود والنصارى الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأن سوى كفر شاء زمن عن ثلاثة مثل تبتها جريكي سوى أن دمك بهم للكافي يعرفونه suna sane da shi to kiwa waɗansu malaman suka ce shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun san shi a cikin at-taura da sifofinsa waɗansu suka ce ya'rifunahu wato sun san shi hakikanin sani shi littafin nasu wato ba jahilkan littafin yasa suka bijire ba a haka da sai suna suka bijire ba wai dan sun jahilci sakon da ke cikin littafin ya'rifunahu ma'ana suna sane da shi ai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilatihi fi kitabihim sun san shi da sifarsa da ke cikin littafin ruwa an annabi sallallahu alaihi wa sallam lamma qadima al-madina an ruwaito cewa lokacin da annabi ya zo madina wa aslama abdullah ibn sallam wa abdullah ibn sallam ya musulunta kan lahu umar sai umar dan kafa allah anzala ala nabihi bi makkah allazina Allah ya saukarwa annabi sa tun yana makka wannan aya allazina atainahu al-kitab zuwa fa kaifa hadhihi wannan wani irin sani Allah ke nufin kun yi ko malaman yahudi tunda Umar bin Khattab yana wannan magana ne izna da cewa Abdullah bin Sallam da yi Yahudi ne kafin wani irin sani Allah ke nufi kunyi qala Abdullahi bin Sallam ya Umar Abdullah bin Sallam yace ya kai Umar a laqad araftuhu ila ra'aytu hakika na gane annabi lokacin da na ganshi kama a arifu ne kamar yadda na san tsana na cikina wala ana ajaddu ma'rifatan bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ni bi yake kai na kuma gane annabi sallallahu alaihi wasallam da sifofin sa sama da yadda nake gane dana fa qala umar dan wani kai ba za yake dan me kace haka كيف ذلك فقال أشهد أنه رسول الله حقا يتي لا كيف ترسي من الله لدى جدي ولا أدري ما تصنع النساء يتي أما ما تأخذ أنتم يتكيني أنا كان أبا نتبت هكا أكد أنت تولى رواية عبد الله ابن سلام وهو قوله تعالى كما يعرفون أبناءهم وتجيني بدل الله تعالى كما يعرفون أبناءهم قال أن الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون لن يؤمنوا سكا سافر دكاونا فهم لا يؤمنون بذلك إيمان بها ai fa kusranuhum anfusuhum madhum min al-iman wato abin da kinta ta ta bar da kawo kawunan su shi da rashin yin imanin su wato shine ta bar da kawunan su suka yi sai ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا wani ne mafi zalunci a bankasa ma'ana la ahada azlam ba mafi zalunci a bankasa min ba istara ala Allah ba sama da wato ainihin wanda yake kirkar ya yi gina ma Allah da bin sifatu shariki ilayhi sai sai yin gina ma Allah abokin tarayya to wannan shine mafi zalunci a bankasa aw kazzaba bi ayatihi ko kuma ya karanta ayoyin ubangiji sunan alqur'ani ne إنه لا يفلح الظالمون يسأل أمر يكي الظالم يبدأ تقرأ متابعة أبداً الله ذو كيامة الظالم الظالمون أنا أعلمكم ما تشترك دكرا مستوى مصرحيك هو بدأ كيامة بدأ تقرأ متابعة إن الله لا يسر أن يشرك به ويكثر ما دون ذلك لمن يكا إنه من يشرك بالله فقد أرم الله عليه الجنة وما أعرم النار وما للظالمين من أنصار تجلى جنة ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أبصارهم ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ويوم نحشرهم جميعا أما تامس رانا دزام تارا جميعا قبائل سومتا وتنبر كودا لكتب thumma naqulu lil ladzina ashraku sannan mu fada ga waɗanda suka hada Allah da wani wajen bauta tawbihan dan a kunyata su sai Allah ce da su aina shirakaukum alladhina kuntum taz'umun ina dangin abokanan tarayya alladhina kuntum taz'umun irin waɗanda kuka kasance kuna riyawa cewa za su fice ku a gaban Allah za su shigar da ku aljanna za su sama muku matakata ina suke aina shirakaukum alladhina kuntum taz'umun haka za a tambayi duk waɗanda suka yi shirka ina waɗanda kuka hada da Allah wajen bauta ko daga nan fa kuma nan ta kun fi tilasta ba a wannan lokaci uzurin da za ku bayar ba zai zama komai ba illa an kalo face sai ka da sun wallahi rabbina muna rantsuwa da Allah ubangiji mu ba ku na mushriki mu ba mu shirka amma nan wannan shine uzurin da in sun bayar a karba wato fitna a nan gurin ana nufin ma'azira uzuri da za su bayar kenan gaban Allah an bai da ku waɗansu malaman suka ce wato fitna a nan gurin shine jawab jawab na ba don fitna shine wato ainihin jarrabawa da aka maka an san jarrabawa an san tambayar da aka yi musu tambayar baya ita ce ainihin suraka ukum alladina ta tazunun jawabi na wannan shine sai ce wallahi rabbina ma kunna mushriki haka za su rantsi to lam takun din nan bitai wato lam fitnatuhum wa fitnatuhum raf'i wa wato fitnatuhum kuma shi ma qira'a biyu bil raf'i wa qura bil nasbi aw ta qira'a fitnatuhum fitnatuhum duk dai ma'ana na komawa daya sai idan an ce fitnatuhum dan lam takun fitnatuhum domin wato fa'idan mu'annas ne to sai kasance shi ma zai zama mu'annas فإذا كان الفاعل مؤنث لابد أن يكون الفعل مؤنثا يعني تأنيث الفائل يترتب عليه تأنيث الفيل فإذا لم تكن فتنة وأن فتنة أنا مؤنث ذاك في فيل ما يفتو مؤنث إذا لم يكن فتنتهم sai zanto fa'ilin mu'annas ne amma ga kafi ne ko me muzakkar amma saboda me suka ce la'anna ta'anis ban gaira hakiki domin ta'anis ne majazi ba ta'anis hakiki ba sukan ce wa ta'anis hakiki idan ya zanto ta mace na bil adama ko duk abu mai hankali sai sai wannan mu'annas ne hakiki kenan amma idan abu ya zanto ba mai hankali ba kamar mota kamar bishiya kamar menene wannan sun ce ta'anif ne bai asiri a irin wannan lokaci sai idan sa ya halatta ka ce ta kun fitnatuhum ya halatta ka ce ya kun fitnatuhum duk wanda ka faɗa a larabci yayi an gane ko illa an qadu wallahi rabbina ma kunna mushriki sallati انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما duba ka gani ya kai wannan annabi ko kai ya kai mai karanta qur'ani duba ka gani baka zabo ala anfusihim yadda suka wa kawunan su karya bi na bai kirki an hum yadda suka korewa kansu shirka suka ce so ba shirka ba wa dalla anhum ma kanu yaftarun ya bace musu duk abin da suka kasance da suna kirkira ala Allah da Allah min shirkai na dangin abokan tarayya wa tafa'atuhum lahum da kuma cewa zan su ce duk wannan abun yau ya waye da kuma ya zama ba gaske ba shi yasa suke rantsuwa wani aya kamar yadda muka ja a wadansu darussan daban za mu ga kamar ta fi karo da wadansu ayoyi dan anan gurin an ce sun ba lamka sun fidratuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin za su yi rantsuwa cewa su ba su shirka ba yanzu faɗin su cewa ba su shirka ba gaskiya ne ko ƙarya ne ƙarya ce yanzu kenan san koye wani abu an gane ko ubangiji ta'ala kuma yana nuna ranar tashin kiyama ba za ta koye wata magana ba يومئذ يود الذين كفروا واتوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتبون الله حديثا بل تقولوا الله وكما كان بقول لا انا كما كان يقولون كم بوي a nan ya nuna kuma ma sun yi magana a wata ayar kuma aka ce la yuzanu lahum fa yatazuru hadha yawmu la yadkun wa la yuzanu lahum fa yatazuru wannan yana ne ba za su yi magana ba ba a yi musu izini ba balle kawo izini nan kuma sun kawo izini har da rantsuwa kuma to ne waɗannan ayoyi ba sa warware juna domin ranar tashin a rana ce mai tsawo a wani wurin ta faɗo wata magana bayan waɗansu lokacin kuma in an sake zuwa wata matsayar ta faɗo wata magana duk su duka za su yi wannan magana a wani wurin za su yi wannan rasuwar amma wani wurin idan an zo dole su yi bayani a wani wurin za su kasa magana da harki amma za a sa wato ainihin gaban jikin su magana a yau na al yawma naktimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubun tsawon ranar ke sa nan su kasa cewa kaza na in zo su ce kaza na in zo faɗa kaza kuma an jiwa zama kishir sa ka san duk wanda aka yi gaban alkali aka tsare shi wajen awa biyu ana masa tambaya in ba da gaskiya sai an gane tun da warwara dan an jima ce kaza bayan an jiwa kuma ya ce kaza sai ya tun da warwara yana jin alkali sun ga ganin wannan to haka an tsare mutum a kiyama yau ya ce kaza wata rana kuma ya ce kaza in an jiwa kuma ya sake cewa kaza bayan lokaci kaza ce kaza ba wai qur'ani ke wai warware kansa da kansa bane a duk halin sai hakan za ka kafin fi amrin mari yadda dama a duniya suka zanto cikin rikici a lahira masu cikin rikici a duniya suka so aibata annabi sai karba su ta kasa a wajen ya zasu aibata shi su sai kashi su sai majnun su sai kafi duk wannan ba kaga amrin mari sai suna cikin shika ko da nan bayan da wallahi bayan da mun shika don haka Allah ya rahmata shi kamar su wannan shine an sa da malamin ke bayarwa dangane da dangantakar wannan aya da ayoyin da karanto an sa ta biyu suka ce a'a siffofin kafiran ne daban-daban akwai kafiran da la yaktumuna Allah hadisa su wannan za a tarfasa su dama ba inda ba su ma a kusa koyi koyi ba mai sai bayani akwai kafiran da za su koyi din nau'i ne wato ala asrafil kafar Allah ne ko akwai kafiran da za su nemi su gabatar da wuya ko wanda ba za su ka kaza ba yadda ayoyin suka zo wannan nau'ika ne na yadda shine yasa ayoyin suka nabanto ba wai kafiran da bi jumlatihim ba a bi anwa'ihim wa askalihim an fahimta ko duka dai malamai sukan kawo wannan dan kore cewa dai kan ka yadda cewa babu kana tsari cikin alqur'ani ba wato warware juna cikin ayoyin alqur'ani ko tawo mu zama cikin ayoyin alqur'ani haka babu wannan cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam haka babu wannan tsakanin qur'ani da hadisi duk wanda ya fahimci tafka da walwala cikin Qur'ani ko tsakanin hadisi ingantacce da hadisi ingantacce ko tsakanin hadisi ingantacce da aya to shine ya fahimci haka kwakwalwarsa ce ta sa ya kasa fahimtar ne ya fahimto kuskure a wannan lokaci sai ya zargi kwakwalwarsa kai ya zargi hadisi duk wanda ya ce hadisi ya ta karo da aya to kwakwalwarsa ce ta karo da suna amma hadisi na nan bai ta karo da aya ya je samu wanda ya ilimi wanda ya bi sanin qur'ani ko hadisi zai wayar da kai amma sai zai ce wannan ayata ta da wannan hadisi ba kuma wata ce ta kuma kace ta karo amma qur'ani nan daram hadisi nan ko nan daram eh duk guda biyun ai kowanne ingantaccen magana ce amma dai ta farko ta girin jayi dai take take da asar daga Abdullahi da Abbas wannan ta bi isha da wadansu malamai ne daga baya cikin malaman tafsiri amma ta farko ta cewa al alkiyama mawaqif wannan magana ce sabita daga Abdullahi da Abbas ثم بين هذا الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكه sannan الله سي بين halin kafirai dangane da mu'amalarsa da النبي a فقال في الله sai Allah ce ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أئمة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أباطيل الأولين ومنهم من يستمع إليك daga cikin kafare akwai wanda yake sauraro zuwa gare ka ka qara'ata yayin da kake karanta alqur'ani anna ala qulubihim akinna sai dai mun sanya waɗansu murafa ala qulubihim a da suka zukatan su wato aghfiya ke murafa dan yana nake sa an yafqahu dai da ba za su fahimci alqur'ani ba an gane ko wa bi adanihim wasara haka a cikin kunnuwan su kuma akwai wato ainihin kuruntaka ai samama fala yasma'una sama'a kabulin ba zan saurari qur'ani ba saurare na fahimta قال الكلبي الإمام الكلبي كتوى اجتمع أبو سفيان وأبو جهل والوليد بن المغيرة والنضر بن الحارث وعتبة وشيبة ابن ربيعة وأمية بن خلف والهرب ابن عامر waɗannan gungu na kafirai wannan adadin da aka ambata sun kasance suna taruwa a wurin annabi yastami'una alqur'ana suna sauraron karatun alqur'ani a boye faqalu lin-nadr ya aba qutayba ma yaqulu muhammad ibn al me kake tsammanin annabi Muhammad ke faɗa qala ma adri ma yaqulu ghayra anni arahu yuharriku lisana wa yaqulu asasir al-awwal kitabin da ke faɗa dai ba sani ba ni dai kawai yana jiddo hankalinsa yana koro wadansu tatsuniyoyi مثل ما كنت أحدثكم عن القرون الماضية tambaye da kasance ina faɗa muku dangane da tarihun da suka gabata wato karni karni suka wuce in ku labarin mutanen da shi ma haka yake baku وكان النبر كثير الحديث عن القرون الماضية في النبر بين الهرم وتمتن بيوى اللاباري فاتنيوي وأخبار هذا اللاباري متانا فقال أبو سفيان إني أرى بعض ما يقول هذا abu su biyan a lokacin sai duk ma kafin mutum da bakin ba yace ni na ganin wani tashin da yake faɗa fa gaskiya ne fa qala abu jahl kalla la tuqirra bi shay'in min hada abu jahl yace a kar ka tabbatar da wani abu na ba wa fi riwayatin al mautu ahwanu alaina min hada a wata riwaya abu jahl yace mu mutu shi ba da sani da ka tabbatar da gaskiyar abin da annabi ke faɗa wani hada waye ku mutu ma gaba da shi ba da sani wa ahwanu shi ne ga sauki na musiba sama da ake ya mutu a takaice dai wannan malamai suna kawo wannan kuma ga cewa kafirai suna zuwa su saurari annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wata kisar daban wannan din da ita wata ibn hijam ya ambaci cikin littafin sirra da shi da sauran malaman sirra cewa akwai lokacin da gungun kafiran maka guda uku suke ratawa suna saurari annabi da dare suna da wancan bai san yan uwansa guda biyu sun zo wannan ma bai san yan uwansa guda biyu sun zo ba da annabi ya kammala kiyamul lailin ya kammala karatun qur'anin ka shi ga nan sai su dawo wajen tafiya sai su dawo a yau <laughs> ke ina kake yau kai ina kake da ya karshe sai kika yi tafaki to kar mu sake zuwa kaga yanzu muna zuwa koyi yanzu idan wawa yake ga mutum mutum ta sauka mun tabbatar da shi a su masu wayo kenan suka sake wai mai dawa har su uku sun tabbatar da gaske ne amma hasara ta hana su imani ya tabi'una ne amma ubangiji ya abin da ya sanya rabiya cikin su Allah ta wato ba za su taɓa fahimtar abin da suke karantawa shi ne an yabo da an na ala qulubihim akinnatan an yafqahu mm. wa fi azanihim waqar wa in yaraw kullu ayatin la yu'minu biha da za su ga kowace irin aya ba za su yi imani da ita ba kowace irin mu'jiza ba za su yi imani da ita ba dan ga mu'jiza ta Isra'ila ne raka hmm. lokacin da annabi ya dawo ya ba da labarin suka karita suka ce to ai tarihi ya nuna ba a taɓa yin tafiya da shi zuwa tabbatun ma yana yaro yanzu idan muna so mu kure shi mu tambaye shi yaya tsarin ginin masjid al-aqsa yaya kofofinsa yaya wundunansa yaya kazatinsa suka rinka tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma da annabi da mutum tabbata gare shi ya rinka ba su an ta sai sai tamfar ga shi abin a gaban sa yanzu zanna ba ya kamata su zaka ba amma duk da haka suka ce sihiri ne duk da haka suka ce da dan tare an da aka ga zuwa kan kasuwanci duk kasuwancin da ake cewa ya tafi kasuwanci kasar jan girgije ya zo da masa inuwa ya je gindin wata adawa ko magaruwa Da dau ganye ko da zai ta ka ganye ma Allah da alimi ke ta kike barka asali a tarihi ta kike zuwa kan inda za su ga kowace irin aya ba za su yi imani da ta ba hatta idza ja'uka har ta in ta zo ta kai sai ka ji suna musu da kai suna ta da kai yaqulu alladhina kafaru waɗanda suka gabata sai kan suna cewa in hada illa asafirul awwalin abin da ka zo da shi ba komai bane ba illa asafirul awwalin fa ke ta ni wai karerai karerai na mutanen farko kal abaik wal aadib asafir malaka ala wajhi abaik wal aadib jam'u ustura kamar jam'i ne kalmar ustura ita asafir ustura wato tasiri ya irin mai wasan kwaikwayo da aka amma ita kuka ya sa ta dariya to wannan shi ne ustura ce sun ya ce amma mai kaman gaske saboda wanda ya kisa ta yaɗe kisa tsatsun ne to duk a wannan ala wajen ustura kenan kamar zuba wanda dan ubu a ko uzuka dan ubu a zahi ustura dan ubu a tsatsun an gane ko in haza illa ta haka ke to illa a tsatsun ko sai ne وهم ينهون عنه وينأون عنه hmm. وإن hum yanhauna an wa hum anan da na kuma zuwa ga kafiran makka yanhauna anhu suna hana ittiba'an nabi sallallahu alaihi wasallam annabi shine anhu din suna hana mutane bin annabi wa yanhauna anhu kuma su suna ne tsanta ma'ana suna an wani ya imani kuma su suna da tsanta shi ba ta imani domin na ana nufin da ko يتباعدون عن الكلام هاي اتباع النبي صلى wannan fasaran farko kenan wakila a wani kaulin su aka ce yanhauna nasa an tahkiri suna hana mutane cutar da annabi shine wa hum yanhauna an suna hana mutane cutar da annabi suna ba shi kariya limakanati inda saboda matsayin su wurin su wa yanhauna amma kuma su to shi aka ce in ka dauki fasarar farko wa hum auna anhu suna hana mutane bin sa wa auna anhu kuma su ma su nan sai wannan kafara maka kenan su ba idan ka dauki fasara ta biyu wa hum yanhauna anhu suna hana mutane cutar da annabi wa yanhauna anhu amma tare da kuma kin imani bisu ne sai to wato wato kan abuna abula abuna abuban wanda yayi ta ba ta kariya iyakacin kariya amma ko bai imani an fahimta ba ko da kai sun ce ya musulunta daga baya amma ce ka ji da ya musulunta ba ayan qur'ani ma innaka la tahdi man Allah man yasha huwa wai to abin da zaka ce ya musulunta wai dan kar baban bin abi talib gara shi ma a musulunta da shi ko da ya da man zama ta wala ta zuwa da zuwa ai abin nan da kasancewar baban na kafiri wannan rage komai a wajen Allah shi alikin wannan dan bai rage da kawai yana nan da babban matsayin sa wajen Allah an gane ku kafircin mahaifinsa ba zai fitar da shi kamar da shi kuma imanin sa ba zai amfana da wato kafircin mahaifinsa wala da zuri wala da kullu da wa la bil insan illa ma ka in alheri ne sai aka da shi yayi kan sai aka wa hum yanhauna anhu wa yaqawna anhu wa in yulikuna illa anfusahum Allah ce ba komai suke halakawa ba illa an kusa sai kawunan su kadai billahi an waje da suke ne san ka annabi din li anna dararahu alaihim domin cutar yin hakan za ta koma zuwa gare su ne wa ma yusrun amma su ba su san ba cewa sun ci cikin to san da nan abinda muka faɗa zama daidai Allah ya kawo lada wanda muka kuskure kuma Allah ya yi an kuma waɗanda za su karanta wata kalmomi na larabci a littafin mutala sai an zo tafsiri sai mutum ya rubuto kalmar da yake ko me har wannan to a wannan kuma bijirar da daban ba a cikin darasi irin wannan ba tare da fatan wato za su kiyaye da kuma waɗanda dai za su ɗauko wani darasin da aka yi na wato ainihin abin nan wani karatun da bai kuma cikin tambaya a nan wurin shi ma sai sun kafa tambayoyin a wancan darasin tambayan farko da za mu ansa wannan yake cewa me ya fasaran wannan ayoyin ayan farko kullu man alaiha fa'al wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram ubangiji ta ala ce kullu man alaiha fanin duk wanda yake kan kasa fanin mai karewa ne ma'ana dukkan wani halitta da ke sararin duniya nan zai kau duk da an ce man wanda yake man kila wani zai ce ta dullu amal ukala tana nuni ga masu hankali amma ya tafi kowa da kowa da abu mai hankali da mara hankali tun da man nafi ce kamar wajen cewa tana nuna al amma ana amfani da ita lokacin hatta da zai al'asir ba ta anan gurin kamilat lil uqala wa ghayr al uqala dan Allah ce wallahu khalaqa kulla babatin min ba fa minhum man yanki ala ba ga yanki ala batni abin da yake gan ciki amma Allah ke man da zai ma yi abin man yanki ala rajulai minhum man yanki ala an gane ko saboda haka dai man akan kawo ta a talibai al'asir da haka wani yake cewa مررت على بقيت على قرب القطاء مررنا بي فقلت ومثلي بالبكاء جدير أقرب القطاء هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد أويت أطير هل من يعير جناحه أقرب القطاء يا فوتا رم فرسيا يا فوتا رم حسيا هل من يعير جناحه a cikin ku akwai wanda zai bani la alli ila man kada hawaitu a tsaye don zana garin masoya garin ya mun nisa sai da a aran kuki a shahid zai ce hal man ya kawo mai man da gairin ukala su ne mai kirkul kaka wato garke ko taro na kuciya ko abin eh banzuwa haka kuma ne aka ce da aikin ne ba zai zai bane ba <laughs> da haka ga gane anan man ta kowa da kowa Allah ce kullu man alaiha fa'al duk wanda ke kan kasa daga cikin dangin halitta za a rasa shi زي ذكاري إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون ويبقى وجه ربك تذكر أبنجد كذاك ونزو ذو الجلال والإكرام ما أبو تل الجلال والربواية والإكرام الإكرام أنا نجد ثم أنا ذلك إما الإكرام وتذكرنا شيء ما أبو تل بواية إما أبو تل كرم بيجي كرم المجاج wala kad karramna ko kuma al ikram ya zanto wanda ake karrama yani annabi yukarrimuhu ibaduhu al mu'minin wa zalika bil ibadati lahu wahdahu la sharika lahu wanda bayan sa mu'mini suke girmama shi to duk wanda ka dauka yi wal ikram wa tumabucin karam zul jalali wal ikram to a nan gurin wannan aya tana nuna sumbantuwar Allah ta'ala da fuska fuska irin wanda su dace da shi wanda ba su da kamanceceniya da sauran fuskoki laisa ka mutu shay dole ka tabbatar wa Allah abin da ya tabbatar maka abin da ya sa muka ce fuska a nan gurin kai yanzu a nan gurin yake dama in mun zo tafsirin mu na ashariya sa ce wai baka wai baka da rabbika zul jalal ikram sai ce ne ai zatu wato zatu ubangiji ne zai wato ba wai fuska ba saboda kuna jin tsoron kuka Allah da ne kuka sai ce zatu ubangiji to amma ku kalli ayar yabqa fi'lun mudari'un مرفوع بضمة مقدرة على الألف لخلوه من الناصب والجازم منع من ظهورها التعذر ما فكرت له وجه فاعل مرفوع بضمة ظاهرة وهو مضاف ربي مضاف إليه والكاف حرف خطاب مبني على الفتح لا محل له من الإرادة ذو الجلال ذو سيدة تومي بدل ne ko aka bayan na wajen ba haka ba zu domin na gurin marfu'in ne da aka sai zanto ne ko aka bayan ne na wajhu wajhu zu to kaga anan gurin wajhu mudaf rabbi mudaf ilayk ba ba idan aka ce wajhu rabbi mai kenan ubangiji amma idan kace wajhu kace zaki ake nufi rabbi kuma na nufin kuma ne ubangiji kuma ya zama mai kenan gwara shi kenan ya zama mai kenan ina fatan kun bayyana da haka rabbi dama tun tadullu ala maza على الذات وجهه كما تدل على ماذا؟ صفة صفة وجه ربك مضاف والمضاف إليه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف بها. هذا a can أتنكتي Allah sai ka bara kasmu rabbika zil jalali wal ikram tabara kasmu rabbika sunan albarkatun sunan ubangijin ka yayi waita albarkatun sunan su suka yi sunan wa ubangiji to ta kace zil jalali ni yana bin ismu ko yana bin rabbi me yake bi rabbi sai zan to rabbi a nan gurin an siffanta fuskarsa da cewa tana da jalala tana da ikram a can gurin an siffanta kuma zatin sa cewa yana da jalala yana da ne yana da ikram ah, wannan shine abin da yake zahirin larabci shine abin da yake kuma zahirin abin da wato sunan sunna ta tafi kai tun daga lokacin annabi sahabbai ta da aika ta tabi ba fara yin wannan tawilin ba sai da ashariyawa suka bi wajen rabu da ai za ra su kore ba Allah subhanahu wa ta'ala ta ubangiji kuma abin Allah kuma annabi ya tabbatar da ubangiji na da sifa an bayyana to saboda haka wannan zai kace yana da amma ya take yake biyo na habba fa da kace alam rabbu rabbu alam ba ne ba duk muna kan cikin ne ba wanda yake wani abu ne idan ka ce rabu ya zama alam na Allah to to me menene ma'anar da zamu samu sabuwa akan abin da na faɗa sai ka san zuwa kafin zan ta Allah aya ta gaba ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allah wa man ittaba'aka min al-mu'minin wannan yana da kyau wannan tamboyi ne masu lafiya na san me yasa yace me ma'anar wannan kida ya ayyuhan nabiyyu Allah ce ya ga wannan annabi hasbukallah ubangiji ya ishe ka ubangiji ya gamshe ka kenan ba ka bukatar ne ba ka bukatar wajen ta. wa ba aka min almu'minina da waɗanda suka bi ka cikin mummunai to wa man ittaba'aka da wanda ya bi ka min almu'minina cikin mummunai wannan man din matufi ne alama ga kan lokacin kwarai ne على dai ala maza ala lafazin jalala eh على الكاف على الكاف على كاف الاختصار فاذا كما اذا انت معطوف على الكاف يا يا يا نبي حسبك الله الله يقول وحسب من اتبعك من المؤمنين ثم الله بك sai to Allah ya wadace ka haka kuma ya wadace waɗanda suka bi ka cikin mu wannan idan ka ce man dinnan masu ne ala alka wajen hasbuka sai to Allah ta'ala ka wa fi man tabaka min almu'minin dama Allah ce fa tayfika Allah kuna ba da fahimta to wannan saukan wannan shine ya fita cewa shine kuma zai tabbatarwa da mutum akida domin hasbu haƙƙi ne na Allah shi kadai ba inda za a wuri samu hasbi amma waɗansu sai ce hasbuka Allah wa man tabaka min sai zanto man tabaka ma ma'tufun ala lafzul jalalati a sa'ilin nan sai zanto ma'anarsa hasbuk kafika Allah wa ka kafika ba tabaka min Allah ya gamce ka haka waɗanda suka bi ka ba cikin bane suna sun gamce ka zai yi haka ba wannan sai zanto akwai kirka domin hasbi haƙƙin da Allah an gane ko to ina zamiri yake anan ka abu da mu dai zamiri ne sunan ne zamiri kuka illa ba yi mai zuba ne ba man da ba da allazi da allazi wannan zamiri ne ko asma ne zahira kuma zamiri ma ومن وما وأن تساوي ما fayyi وهكذا ذو عند طيب شهير هذا دي السودان الموصولات لا بد wa man tabaqa mu'mina abin da ke nuna wannan fasara akwai ayat ta surta tauba wata ayat ce wanda take nuna hasbu lillahi wahdahu alhasbu hakki lillahi Allah take wani ba a cewa hasbuka bilal sai dai Allah ka kake hasbi Allah ba wannan aya ba akwai wata fitowa da wannan zahiri cikin surta tauba wallahi dubana lamaka tawalla Allah wa ita billahi na arba take anan ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله kaga nan sai aka inda wajen misali ke ita'i sai ya zanto Allah na yi manzo Allah mana yi Allah na Allah bayarwa da umarnin ma da umarnin Allah sai ce walau annahum radu ma atahum Allah da sun yadda da abin da Allah ya ba su da kuma wa rasuluhu da abin da manzon Allah ya ba su yanzu anan cikin ita'i Allah da manzon da su wa qalu bi hasbunallahu anta wa rasuluhu sai ne hasbunallahu ne kadai na'am correct وقالوا حسبنا الله sai kuma ke sayutina Allah min qablihi wa wa rasuluhu al-ita lillahi wa rasulihi lakin al-haq haqqun lillahi wa rasulihi kun fahimci kyau kaga kenan hasbuka Allah Allah ne wa man yatabaka kuma hasbullah sai zan zo anan gurin hasbuka Allah wato man nan wato mato kulli alaka sai dai su waɗanda suka karanta na hau irin na mutanen basara sai sai da kai ai ba a yadda a yi na suna na zahiri akan zamiri hasbuka kaf a nan gudun suna na zahiri ko zamiri zamiri wa ba ka man a nan gudun suna na zahiri ko zamiri suna na zahiri suka ce ba za a yi a ɗauki suna na zahiri a yi a kan mai? A kan zamiri ba zai yi ba to amma nan ka'ida ce ta ta mutanen basra mutanen kufa sun saba musu suka ce da tsara yanzu da kuma ce ba ku to ta kaidin nan wai ta tashi daga aiki in dai ku tashi yanzu da ku suka ce har alarabtun ba idza hajatil haiza'u wa intaqatil ata fa hasbuka wa dhahaka sayfun muhallad idza hajatil haiza'u wa idan yaki ya kan kama wa intaqatil ata an samu rukuni da kafarin tsakanin mutane fa hasbuka wa dhahaka hasbuka sayfun muhannadun fa hasbuka wadahaka ya ishe ka kai abokin magana sai ka hasbuka anan gurin kadin da menene ne ga ha ismul zahir ai ya tafi ba kan hasbuka sayfun

ma'ana kuma duk zama ne ma'anar sarrafa to wannan shine lirabi guda biyu daga cikin hanyoyin lirabi mun shi bayyana lirabi kudu ne karkashin wannan aya ka duba farkon zadul ma'ad fi hadith al-ibad ibn al-qayyim ya kawo su gaba daya wannan yake cewa Allah zai kasaro an kasa hukun layu ko an fasara wannan cikin tafsiri wannan ke cewa inna rabbaka ya'lamu annaka kuma tana min thuluthil layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatan min alladhina ma'ak ubangiji ta'ala ya san cewa kana taki da daddare da annaba ake kana taki da daddare kusa da thuluthi thuluthin dare wato kusa da kashi bi bisa uku na dare kenan wa nisfahu wani lokacin ka tsaya marabin dare wa thuluthahu wani lokacin thuluthin dare kake ɗaya bisa uku wa ta'ifatan min alladhina ma'ak ha kuma da wadansu tawaga cikin waɗanda suke tare da kai su ma suna irin wannan wallahu yaqdiru al-layla wan nahara Allah kuma shi ne yake yake kadar dare da rana da haka shi yake yake tantance fatan su alima Allah tun su wa Allah ya san ba za ku iya gane rabin dare ko kashi ɗaya bisa ukun sa ba ko kashi biyu bisa ukun sa ba fata ba alaikum da haka sai ya ce muku kiyamul layl abinda wannan ayar kin nawa da kan kiyamul layl a farkon musulunci wajibi ce akan kowa daga baya kuma sai Allah ya sassauta da kuma mustahabi aiki na Allah da wanda yake sanye an bai dago da wajibi ce da aka sassauta ta koma wato aiki na Allah ga wanda yake sanye wato ta ce na al-wujub kenan da aka fata ba alaikum fakara umma ta yasra min alquran fata ba alaikum ana nan ubangiji ya dawo da ku zuwa da sarki bayan tsanani fakara umma ta yasra min alquran da haka daga yanzu ku karanta abin da ya sauka cikin qur'ani ba wuce kun fallace dare gaba ɗayan sa ba sunna ne kiyamul layli shine ku fallace wani bangare dare ba sallatan dare gaba ɗaya ba to shi ma ma'anar fakara umma ta yasra min alquran wannan aya ta karo mata sallallahu min alquran da idan Abu Hanifa fi kafa wajen kan cewa karanta alquran karanta Fatiha ba dole bane cikin sallah

wannan hadisi na a Qur'ani ko mutawatir ne dan su suka ce wannan hadisin ya kawo ƙari akan wannan nassin na Qur'ani nassin Qur'ani aya hadisi kuma yace kawai nassin Qur'ani yace ku karanta abin da suka faɗa qurani wannan hadisi kuma sai yake cewa Fatiha to fa'idantar da Fatiha kadai sai aikin da mutane kan Fatiha cewa ta wata ba karanta ta wannan ƙarin bayani ne wanda aya da ta yi ba to idan hadisi ya zo da ƙarin bayani a wurin su to su a ziyaratu ala nafsi naskun ka'idar yan hanafiya kenan idan wani nafsi ya zo ya kawo wani abu da babu a wancan nafsin da ya gabata to wannan ya tafi wancan kenan a wurin su kun fahimta da kyau sai suka ce to shafi shi ko wannan hadisin ba zai shafi wancan ayar ba dan hadisi mutawatir ne hadisi kuma hadisi ahad hadisi da aya mutawatir ne hadisi kuma hadisi ahad ina ba da kun fahimta to dukkan su dai da aka gina wanda ba Allah ga yanzu sultana farko ziyara ala nas cewa naskun wannan gairu musalla wannan kuma ku duba cikin littafin fiqh akwai littafi da wani malami a jami'ar Madina da wannan kuma sai mutum ya da wannan kajojin ka da wannan kan dole bane karanta fatiha nasu ya zo daga bakin annabi dole sai an karanta fatiha ko fatiha sai an karanta ta kowace a ba ba waɗanda suke cewa ba wai za a karanta ta ne a mafi rinjayen sallah ma'ana in ka karanta a raka uku a sallah mai raka hudu ba dole bane a raka ta hudu sai karanta fatiha wannan ma magana ce mara asali mara tushe daga bakin annabi فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث to ba amma yatima fala ta ta al yatim shine maraya maraya kuma shine duk wanda mahaifinsa ya mutu kafin ya kai ga balaga mutumin da bai kai ga balaga kuma mahaifinsa ya mutu mace ne ko namiji wanda ya zama maraya amma in ba mutum ya balaga ba a kiran sa maraya annabi a yaren shari'a musulunci sai dai a yaran maraya da goma cewa na maraya maraya a ba da shari'a an tuba maraya ba dan ka hakokin da ya gabata ba maraya shi wannan ba za shi sai da bayan da mutum sifar daban ko maskana ko al alfaqar ko ibn sabi ko al algarim wannan dan da nan nan sakar amma da ake abin da ba maraya a shi a kawai ya kai shekaru 20 23 a duniya mahaifinsa sai mutu wannan maraya ba maraya shine wanda bai kai da balaga sai ma hankali kai ke kuma ki kuma kamshi kuma haka haya zai ba maraya ba dan kuma aiki ba aiki ne ke ba uba ne ke da mai tawakkal kare da mai riga sallah kowa idan da yin sani uba ko wajibin sani fa amma yatima fala taqhar maraya karkar jayi ka kan haƙƙinsa karka tuce shi karka zalunce shi karka handle masa dukiyarsa wa amma sa'ila fala tanhar mai roko kuwa karka karka masa tsawa ma'ana karka kyare shi ka to zanta shi in ka ga dama ka baki in ka ga dama ka hana shi to amma masu roko iri biyu ne ko roko da shari'a sai ta ko roko da shari'a ba ta yadda ba mai roƙon da shari'a ba ta yadda ba su ma sa ka kasu ga yanzu mai roko irin wanda muka san roko a kasar Hausa wanda zai wurin suna ko wajen daurin aure duk wanda ya zo zuga to wannan almadadi ne kenan da larabci ko a aikin shari'a wanda annabi ta yi ka dauki ka sa ku watsa sakamakon da zaka musu kenan duk wanda ka tawaya ta ya dan wani jikan wani ya bai kwana kaza dawa da kai binni ne annabi yake sakamakon ka cika hannu da kasa ka watsa masa in ka haka ta ansa umarnin annabi kuma kana da lada wallahi mun gane wannan na biyu mabarata masu allazi wahida idan larura ta sa mutum ke bukatar abinci sai a taimaka maka duk wanda ya mayar da bara kuma ta zama sana'arsa da ita yake tara kuɗi to wannan kuma shi ma ya shiga cikin layi na masu roƙo wanda bai halatta ba wannan annabi ya tsoratar da shi cikin wani hadisi ce mutum ba zai gushe bai na roƙo har sai ya tashi ran tafi kiyama babu nama ko ɗaya a fuskar ko tsoka zai tashi da kwarangol ɗin fuskar gobe kiyama amma mutumin da larura ta sa ya roƙa wani zai iya ruwa larura ta faɗo masa yana da aikin yi yana da sana'arsa amma sai larura sai ta faɗo ko aka masa sata ko aka masa gobara ko lokaci guda aka kore da yake kafin ya samu wani eh wata yi da larura sai ta faɗo masa ko ma da tsohon larura dai wanda take take saboda haka sai ya zo dan ya kawo kuka wajen ka tawanka masa da wani abu kwanan masara kai kwanan masara biyu wanda abu da za ka yi dai kai an gane ku saboda abin da yasa ne wannan bayanin irin wannan aya wa amma har sai da amma amma har da cikin ne wato gaba ki في أموالهم حق الله لهم للسائل ويد ما كبر الذي واحد لما تاتوا دنسكي وانتم a سوى كل السائل والمعلم to wannan ko duk wanda ya mai da bara ta sana'a ka sai da gobe da ita zai yi sana'a ya jari wani har yana in ka buka wala maka makin ana wata abin da ba amma kuma duk yana kullum a cikin wannan ko kuma ba za ka bari kai da sai ka ji ka daina bara ka ka dan bara haƙƙin kasa ne haƙƙin gwamnati ne haƙƙin jama'a ne haƙƙin masallaci ne haƙƙin kungiyoyin addini su ba wa aiki irin baki na zama ko saka ma ko gyaran takalma yana daga zama da zai iya wannan ba zai iya wannan yin takalma ba zai iya akwai kawo ina zai iya da yawa haƙƙi ne na musulmai haƙƙi ne na jama'a da gwamnati su samarwa irin wannan aiki ne a ilmantar da shi ya san Allah ya san matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san kansa ya san duniya ya san addinin sa akwai abin kuma sana'a ji wannan wajibi ne yin wannan amma samuwar wannan mabaraka din ba alheri bane da kasa an fahimta ko ku bari in kammala wannan wa amma sa'ila fala tansa abin da ake nufi idan ya zaro ke ka in roko na gaske ne wanda muka faɗa saboda larura a ka taka masa tsara in kana da shi ka bashi in baka da shi ba faɗa masa magana ki ta kaulu ma'ruf wa mutsaratun kairu min sadaqatin yatabawa ala wannan sai ka faɗa masa kikkiawa dan haka Allah ke cewa yamma tura zanna anhum ibtigha rahmatin min rabbika tarjuha wa qul lahum qawlan maysura faɗa musu fadi mai saukin ki kaulan mai sura kenan daddakar maganin da babu nuna ba a ciki ita ya kamata ka faɗa musu ku kullum kaulan mai sura ne wani kala ke wajen Umar an kafa yake ya Umar al-Khairi juzita al-janna اقصد wa وامهن وكلنا من الزمان sunna yace ya kai umarin alheri gaba daya yace Allah bai saka maka aljanna uksu bunayati wa umma kunna. ka mun ta ba je in wa ana mata ta ta ta da uwarsu wa na min zamani jinna ka zai mana garkuwa daga farmakin da zamani ke kawo mana sai ce umar an kadar idan niki ba idan niki ba yake iza abu abdullah abu sunna dan kake shi kana ba son daga ta idan ta ko kuma sai ne idan ka hafta sai kunu ma da yake takunu an hali la tus'alanna yawma takunu al-qutayatu hanna wa mawqif al-mas'ul bainahunna imma ila nar wa imma janna kuma ana abin da zai faru gobe za ka da ni ba da komai kana da shi a tsaro dukiyar aka baka a tambaya mai kai da ita iri na sun ba a dukiyar ga wanda aka a dukiyar a wannan lokacin matsayi ko wuta ko aljanna a kawai ta uku kuma da ka fara shi da kuka yi kira wuce ba wa amma bi ni'mat rabbika fa haddith ni'mat ubangijin ka kuma ka faɗe ta annabi ya bayyana cikin hadisi yace in Allah ya baiwa bawa ni'ima yana son ya ga alamun ni'imar a tattare da shi ka akwai mai mako yana da kuma sai maki yana da kuma sai maki ba za a gani ba rigarsa ba za a gani ba abincinsa ba za a gani ba abin da ubangiji na sai in ya baka to ka sai ka watsaya abin da kawai ba a so kada watsaya nan kamar tace sai lakaran amma ko mai bala'i ne wanda kullum zan sai kara masa yana tafiya da annaki a ciki wai kar a gane da ake cewa iya cin hatsi ba wani cin hatsi ne ne kawai in mai kyau masu ci za su ci mai su za masa suna sun ce wata suna ne mai da mai da da ta gyaran zamani suke faɗa a yanzu to kifa mai da idan ya fada kuma sai kiwa ta fadi to kowa zo doka ya yi ma. bana dawa ya suke faɗa to da ka tun farko ka tun mai kyau ka sa mai kyau ka yi azumi ka yi sallah ka ciyar da miskini yatiman zama karbatin awa miskinan zama taraba wani ibnu kabil ne masallaci makaranta kai ayyukan alkhairi wannan shi ne duniya bai ta dukiyar duk kake ko kuke abinda da kada ga kaci za ka ko ko abinda kai kufafi ya zama tsumma ko abinda kai sadaka shine zai wajen Allah to shi kenan kai ka san kuma dole sai ka sai daga kuma ka san dole sai ka ne sai ka tsara to sai kai daidai yadda ba za ka za ka wuce haddi na yadda shari'a take so ba kai isra sai kai daidai yadda ba za ka shiga cikin alfahari da takama ba sai kai daidai wani da daidai bukatun ka kai adam ka ka tuni kyau ka sha kyau ka hawa abin ka kuma ka kiyaye aikin Allah shi ke kai saraka ka kai ka ajiya kanka a cikin akawun ɗinka na lahira akawun ɗin da idan ka ajiye naira ɗaya mai da tattali bakwai wani akawun ne gidan na zama kai za a ajiyewa mai tattali bakwai kuma ta yi tafiya wallahi za a yi zulmin ka ba ta yi bakwai za ta ta ba za a yi zulmin ya ka Allah wa ta yi to mai dabara sai wannan mara dabara kuma shikenan sai ka gani dai bare ta ga siya kuwa ne bare ta ga siya kuwa ne ana nan ya tara kuɗin yana fara tunanin yanzu za a fara ciki kuma kwanakin sun kare da kuɗi sun taru ka za a more miliyoyi da kwanaki sun kare to sai a yaki na a wanne za a fara mutum za a fara za a fara ko rabon gada ba wanda za a fara abu na karshe ya jama'a alfatin da ya wuce na ba da sanarwar cewa na dakatar da karatun kitabu tauhid na ranar lahadi da sifar salatin biyu sallallahu alaihi wa sallama na ranar talata abinda nake dakatarwa ba wai an fasa karatun bane dindindin waɗansu matsaloli suka bijiro mun da aka dakatar har ya zuwa koranye wasu su wuce gaba ɗaya insha Allah sannan in koma in ci gaba ko matsalolin su matsala da alaka da karatu suna da alaka da karantaswa da aka tunda da ka kan kammala zuwa bayan sallah ina nufin bayan sallah lai insha Allah ta tsora to amma tunda ba ku da hakuri wannan yayi magana can wannan yayi magana can wanda zai yi zagi wanda zai ayaniya wanda zai ce ki daga yau ma ya daina sauraron Ja'far amma duk ba da Allah yake ba duk wannan safannin sun zo kuma wannan zan sabannin ba shi ne sa kuma a koma da lahadin ba ba shi ne sa kuma a koma talata mai zuwa din ba sai dai bayan sallah dan na riga na san iyakacin abin da zai iya na san abin da ba zai iya ba duk ba adam yana da limit na iyakacin ikonsa yana da limit na iyakacin kudurarsa yanzu kaddara tun da can gurin da na fara da nan gurin ai ba na iyakacin yi da ba yanzu ba da wanda za ka labo yazo dole ya shiga kuma to to amma dai a yi fushi a damu wannan ba shi ne ba ya kamata da wanda ya ji abun bai masa daɗi ba hanyar warware matsala kullum a kafar hausa ita ce mutane suke rasawa shi yasa sai muke yin kuskure da yawa a addini mu yi kuskure da yawa a shugabanci da siyasa saboda mu yanzu idan mutum ya zo ya laifi a nan gurin gashi ba ina ganin su ba dole ne ba da adam da dan wala amma sai zai je bugar shi dora ta yana ganin ga ina ganin ga amma ba zan yi akar ba sai na je turke yanzu wannan a tare da na je a abuge bai ba za ta warware wannan labarar da yi ba ba haka bane ba haka in ta je fage in yi surutai in ta je wannan majalisa in yi surutai wannan ba shi za ta warware matsalar ba in har na gamsu abin da yi ni ban ji daɗin ba shi ke nan zuwa same shi a lokacin da ya dace a lokacin da na ga yana cikin nishaɗin da yake zai ke saurare da in ma ba haka ba in nemi ma appointment da shi ina son ganawa da kai ta musamman ko ni da kai ko ko mu gungu na masu sauraron karatu lokaci kaza muna da wani abu da muke son mu gabatar amma ba mu lokaci rana kaza ke nasa a awa ɗaya awa biyu muna ganin sanarwa da akai nan dai karatun da mu jira shi ba saboda dalili kaza saboda dalili kaza da haka me hikimar haka menene larura shin larura kai kadai da zaka warware ta mu ji sai mu baka lokaci haka warware shin larura akwai taimakon da zamu yi maka ta warware mu ji dan mu ce maka ta warware shin rashin lafiya ce shin ba lafiya ne shin menene wannan duk mutane in suka haka sun gamsar da kai cewa na farko dai dan Allah take sun gamsar da kai dari bisa dari na farko kuma suna kaunar ka da sun gamsar da kai cewa lallai suna sun ba da wani darasi wanda kowane malami ba kai kadai ma zai samu kwarin zuwa daga wajen wajen aikin sanatan amma babu wanda ya haka ko a telefon ko mutum daya ko biyu ko uku wanda ya zo ya nemi ya bayar da dawa daga yau ne a juma'a na gaba da wani ruwa yake cewa kaza kaza kaza kaza kaza kaza da sauransu kuma sai da haka nake to ka bari sai mun zo gida ma tattauna da kai amma dai duk wannan surutan tun kafin in zo ba na gari ma duk sun je mu ka san mutane sai iya yada barna amma sai iya yada alheri ba ita barna dai wannan in kana kan barna kar in dai barna kake son zaka ba sai ka ji gidan rediyo rediyo mai jini ya ishe ka barna ka yada biya kuɗin mota kawai daga ba ta zuwa fanke ka da an shiga kai labari kana faɗin barna adadin wannan sune wakilanka sai da kanka da za su maka sai ka shigo wata sabuwa daban kuma zuwa bata daga ne kuma sai ka shiga sai ka cikin ka dawo zuwa bata daga nan ka turi jelle sai kuma ka dawo zuwa bata daga nan sai ka zo jakar sai ka koma bata ka ga mai da labari a kun ka je ka wurin mai shayi ka ka zauna wurin mai balangu duk ayi da kai hayaniya to ka ga mai hada wannan kin daga sanin lokaci saboda wannan ba rediyo bane radio za su ba za mu kalar uku ko sau hudu amma ka za a biya mu waɗannan kwaliburori ne waɗannan za game da karin canji da karin bayani to saboda haka bai kamata ba yayin da duk wani ba wai ina ne wajen akai na ne kadai ba ina ne kan dukkan wani malami da zai karantar ko a nan garin ko a wani wuri ko yanzu ko nan gaba in yi wani abu wanda mutane sai gaba su gamsu da shi ba mafi kyau ba a ba kai kuma kyawun lafi ba ba kai kuma kyawun lafi ba kuma da kwan da ba duk akwai wannan sannan kuma kai kanka ma ka hada wasan gungu da matar aiki da naka ko hudu ne ko ko da ko goma ne a gaskiya malam muna kan saduwa daga lokaci kaza menene a lokaci kaza da in mun zo kaji amma za mu bukaci ko Allah kalle awa daya yanzu na wani jihadi kuka yi dan kuka zo na faɗin larori na kila ku gamsar da ni dalili kila gamsar da ku in ko gamsar da ni alkhairi gaba ɗaya ne ha kuma in ni ne gamsar da ku alkhairi ne domin ke dan babu wani kuma kurji a cikin zuciyar ku ko da ku to amma sai ka tafi kai zaki sai ka tafi kai hayaniya wani ne ta aje gaba dan sake sauraron karatun dan Allah wa ta riga in ka ki tararen karatu shi ya raga shi ya karatu yanzu sai ubangiji hana lada sai kai dai ka zo ka tsara to saboda haka wannan duk ina faɗa ne ba wai dan ina kullace da masu wannan dan a zuci ba sai dai in tsoratar da su Allah kun tsoron Allah ba haka ake gyara ba yayin da duk aka tashi yin gyara hanya mai kyau ake bi a gyara to idan ka dauki wani gwanin ka kai ka ga gwanin ka ne fa a shekaran jiya yau sai ya farda sai ka tafi da shi da ko ka samu sabo ba to sai ka yi aiki na kuma yanzu na kwarin da bara da wani in duk wanda ya bata maka rai za ka rabu da shi to wata rana kawai gari baka da ɗa baka da mata baka da aboki baka da kowa sai dai ka zama to tiyo kai kadai a duniya dan dole ka bata maka rai matar ka ce ka zo ka biya ka laifi ka zo ka bata abinci to uku a yini kuma ke bata abinci ya kuma ka jire sai wani wanda ba dan ka ba ba matar ka ba ba almajirin ka ba ba muridin ka ba ba ka zaka nan ba kuma sai ka ga wani kafar bari ta kace so haka kai ba shi ba ka da kun da an ga gaba a arha kuma sai ai sallah ko da lokacin da ba da haka da mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah duk abin da wani malami ne ko ma wani malami ne sai mu kafa kwamiti mu je mu same shi mu zauna da shi mu tattauna da shi wannan sai warware mana matsalolin mu ba dan mutuna malaka ba shi ba zai kuskure ba zai yi kuskure kuma da ko ko wani yin kuskure kuma ko to amma dai yadda za a gyara shi ne hanyoyin da ake gina gyara ba hanyoyin da suka dace haka yana fata ubangiji ta Allah ya kai mana kuma kamar yadda na faɗa sai in Allah ya kai mu bayan sallah saboda waɗannan matsaloli in sha Allah ta'ala sai mu saura inda muka tsaya haka kuma shi ma tafsiri sai Allah ya kai mu bayan sallah nan amma na bayar road laraba mai zuwa zani shi ma daga lokacin zamu rike kuma sai bayan sallah